Eh, karshen zance asali na ni dan soyayya ne Ba zan gajiya ba sai na yi wa soyayya ta hidima Karshen zance

ki kalar yadi na ne ga ranar ki shanya a'a na ji ana yi mun burga barin dan jalayi akan maganar da kake kai na barin dan yo koyi ni ma na yi gadon kauna ne da kai ba sauye wahala ta ta kare kenan mene ma ya samu mai hakuri ya yau na cetar kona ya kamu a cikin zuciyata mai tarin girma ko gabas ko yamma. Tun da dai kai da ugan dole a sa Je kina yarje, ta baki duka dama dama. iya ta baki zan masa wankin babban mai ruwa. ka faɗa da yarda zan maka wakar garjo garjo kin zamo sashi na galan bakir ma nan zungo saman da ka san ka karaɗe za a kira ka da babban dangodo ba ni ɗaukar raini domin ki ne na zamto shago faruwa ko iska wallahi ka fi kwando Bara a damana ba ni barin wani ya ta baki